A shirinmu na nishadi a yau muna tare da Muhammad S. Imam, but akasarin mutane sun fi sani na da S. Imam ɗin kawai. Ni ne na tsinci kaina ne harkar waka. Eh, na fuskanci kalubale daban-daban a cikin harka ta waka ɗin. Yauwa ni ne na ji ne ina waka babu wani mutumin da zai ɗaga hannu ce yau ya koya mini waka. To amma Amma akwai mutanen da suka sa kake sha'awar waka? Eh to gaskiya daman tun ina ƙarami na na taso da son sauraron jin waka waƙoƙi yawa irin su adam m kirfi musu musbahu m ahmad aminu alan waka mm. su mai da'a ɗayyab mai da'a wani mawaƙin siyasa eh gaskiya su suka ja hankali na wawa ah, misali sai abu ya faru ne kake rera waka ko kawai idan basira ta zo maka kakan yi eh gaskiya wa'insu waƙoƙin da dama haka kawai zan ji abin ɗinsu ya faɗo mini and then kuma waɗansu ana sani ne na yi waƙar domin akasari ma na fi yawaita na 'yan siyasa manya-manyan na yau musu waƙoƙi da dama da wace waƙa misali mu sauraro zizan da ka yi. ok akwai waƙan da na yi shi ne eh, rasa samari mana gargaɗi a kama sana'o'i kai kowa ya nemi kuɗi tun abin saye bai taso ba mm. saboda matasa su zama masu dogaro da kai kenan yawa kwarai yi ne saboda matasa masu zama masu dogaro da kai kar ka je ka tattago wani hidimar da kamar misali aure baka da sana'a kin ga ya kamata ka nemi kuɗin koma me a rayuwar nan kafin eh, a ce ka zo za ka yi shi Eh, gaskiya ita ce bakan damiya ta amma guda biyu ne dai amma wannan din ita ce wanda take nan duniya budurwar wawa ga waɗansu na zalunci sun manta da gobe kiyama sarki ila sai ka masu jama'a waɗansu suna ta ce duniyar ga ta lalace to ƙarya suke yi mutan cikin ta wasu sun lalace hmm. kama sana'a mu bar faɗa koko da yin sace-sace da rashin sana'a shi ke kawo faɗa da yin sace-sace hmm, ina so na zama ne mawaƙi ne wanda duk waƙa ta ta ba da gudunmawa ga al'umma ba waka irin na su su wanda dai ba su bai kamata ba yawa ina so kuma nan gaba duniya ta sani domin ina shirye-shiryen wa'insu waƙoƙina na album da zan yi su domin ina addu'a da fatan in har na rilisin album ɗin nan duniya da dama mutane za su sani to al'adan wannan shiri na mun kan yi wa mawaƙi ta tsiye ce rerawa dandalin VOA radio ce ta mana amshi ko baiti eh radio ta matasa mai kai mai san shaɗi dandalin voa sannan sanyi mm, mm, mm, kun yau fice da a fannin tsegumi kuwa A ranar Litinin ne aka gudanar da addu'ar uku ta rasuwar mahaifiyar gwamnan Kano. Mai bashi shawara kan harkokin mata Rashida Adamu na daga cikin matan da ke karɓan gaisuwa daga manyan baƙi. Sani Danja da Yakubu Muhammad sun rataba hannu akan wani kwantiragin zama ambasadojin Numanval kamfanin samar da mujalla har kamfanin ya ba su filaye a Abuja. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.